في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كلهم ya sake dawo da mu wannan rana ta talata ashirin da ɗaya ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce ta daidai da talatin ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatun tafsirin sura ta shida a cikin alkur'ani suratul an'a a jiya mun kwana a aya ta goma sha biyar ayar da aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana annabi da kansa alaihi salatu wassalam yana jin tsoron azaban yini mai girma idan ya saɓi Allah subhanahu wa ta'ala to kaga inda kansa muka ce annabi alaihi salatu wassalam yana tsoron azaban yini mai girma idan ya saba ma Allah yana jin tsoron fishin Allah subhanahu wata'ala to wani mutum ne kuma a doran duniya a yau wanda yake da garanti har ya dinga fito na fito da Allah subhanahu wata'ala don haka shi sa a matsayinka na musulmi a matsayinka na mai son ya dace dole ne ka nemi hanyar dacewan ta hanyar bin Allah subhanahu wataala ba ta hanyar sabansa ba ba ta hanyar fito na fito da shi ba domin hadisi ya tabbata man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu don mutumin da aikinsa ya mai da shi baya dangantakarsa ba za ta gabatar da shi ba a wurin Allah subhanahu wataala to yau insha Allah za mu eh an ce abin nan na waje su hau sama saboda abin nan mic din yana da matsala ba za su iya ji ba na'am to alhamdulillah jarabawa ta same mu duka mic din guda hudu sun kone gaba daya to da haka na waje sai su hau sama ana kan gyaran Allah ya taimake mu an gyara za a ci gaba da abin nan na'am yau za mu tashi akan aya ta goma sha shida insha Allah malam bismillah a'udhu billahi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yusraf an duk mutumin da aka yaye mashi azaba yawma idhin a wannan yini faqad rahima haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama irin wannan tayi kama da waqihimu sayyi'at wa man taqid sayyi'at yawma idhin faqad rahimta wato Allah ka tsare su azaba duk mutumin da aka kare shi azabar wannan yini haqiqa ya samu rahamar Allah subhanahu wataala a can kuma cikin Ali Imran yana cewa fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz wa mal dunya illa mata'ul ghurur don mutumin da aka tseratar da shi wuta aka shigar da shi aljanna to haƙiƙa wannan shine ya ribata domin a wannan yini ba gidaje uku bane ba gidaje guda biyu ne ko dai ka tsinci kanka cikin mutane waɗanda suka ribata da aljanna ko kuma Allah ya tsare ka sha mamaki ka tsinci kanka cikin ma'abuta wuta ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir don mutumin da yake so a tsiratar da shi wuta a shigar da shi cikin aljanna ta mutuwarsa ta zo masa alhali yana mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun sannan ana karantawa kamar yadda ya zo a cikin qira'atul ash ji mai shatubiyya man yasrif anhu yawma idin faqad rahima wato duk mutumin da Allah damirin zai koma na Allah kenan duk mutumin da Allah ya yaye mashi azabar wannan yinin faqad rahima to hakika shi Allah subhanahu wataala ya ji kansa da gafara wa zalika huwa al-fawzul mubin wannan kuma shine tsira bayyananne saboda babu tsirar da zaka samu irin aljanna duk irin rukuki da fitintinu da wahalhalu da ka fada a duniya in ba wuta ka shiga ba baka haɗu da bala'i ba kuma duk irin daɗin da ka samu a wannan rayuwa matukar ba aljanna ka shiga ba baka ji daɗi ba don ya tabbata a cikin hadisi za a zo da wani mutum daga cikin mu Allah ya tsare mutumin nan yana daga cikin ma'abuta wadata a nan duniya sai a tsoma shi a cikin wuta sannan a tsamo shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi ya ce ka taba jin daɗi ya ce wallahi ban taba jin daɗi a duniya ba bayan shi ne ya gina katafaren gida a duniya shi ne yake auren mata kaman kulba shi ne wanda jikinsa in ka gansa yana juyi kaman masa motarsa AC ofishinsa AC gidansa AC sannan yana cin wanda yake so kuma ya sanya wanda yake so amma da an yi buroshin din shi da wuta aka tsoma shi aka tsamo sai a ka taba jin daɗi ya ce wallahi ban taba jin daɗi ba a duniya saboda tsananin bala'ir wuta sannan akwai wani mutum daga cikinmu wanda saboda tsananin talaucinsa a duniya idan an ɗaga shi ba za a taya ba bare a siya Allah subhanahu wata'ala sai ya sa shi a cikin gidan aljanna in aka brushin ɗinsa aka fito da shi sai a tambaye sa ka taɓa shan wahala ce wallahi ban taɓa jin wahala ba to man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima don mutumin da aka yaye masa bala'in ran alqiyama wannan karka raba ɗaya biyu shine ya samu rabo shine ya tsira wa zalika al-fawzul mubin wannan shine tsira bayyananne na'am wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sake yi masu bayani karara wuta ta Allah ce subhanahu wa ta'ala wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun idan ya so ya mutum cikin wuta ba mai cewa da shi mai yasa kasa idan kuma yaso yace ya ya gafarta ma wannan ya sanya shi a cikin aljanna babu mai cewa da shi mai yasa ka sanya wannan cikin gidan aljanna don haka sai musu bayani karara musiba wacce take samun mutum a duniya da wacce za ka sami mutum a ran lahira duk da nufin Allah ne subhanahu wataala wa kullu shay'in indahu bi miqdar wa kullu saghirin wa kabirin mustatab inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar duk abin da ka gani ya sami bawa da nufin Allah ne subhanahu wataala shine yake cewa wa in yamsaska Allahu bi idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashi falahu illahu babu wanda zai yaye maka wannan cuta idan ba shi ba kasa kuma idan ka koma wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashi falahu illahu hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli idan ya nufe ka da alkhairi babu wanda ya isa ya mai da wannan alheri ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd in Allah subhanahu ta'ala ya buɗa maka yace ya nufe ka da cika cikin daula da yalwa babu wanda ya isa ya dode wannan falala ta Allah subhanahu ta'ala idan kuma mulki ne ya baka mutane duk in sun haɗu gaba ɗaya ba su yi su ansa ba qul allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir kana in kuma tozarta ka yayi ya rubuta maka kaskanci babu wanda ya sai ɗaukaka ka wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha haka kuma an badda kai yayi ce bai yi nufin ka shiryu ba babu wani mutum wanda zai iya daura ka akan turba man yudlilillahu fala hadiya lah wa yadharhum fi tughyanihim ya mahu in kuma shari'a ce ya daura ka kai don mutane su ta kitifi suna kai komo babu wanda ya saku mai ce zai bar da kai man yahdillahu fa huwa almuhtadi mutumin da Allah ya shiryar to wannan mutum shine shiryayye sannan kuma idan musiba ta sami mutum babu wanda yake komawa wurinsa idan ba Allah ba subhanahu wataala wa idza masakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'rabtum wa kana al-insanu kafura in musiba ta sami mutum babu wanda zai koma da ambato da kankan da kai da nema ya yaye masa in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala qul ara'aytakum in atakum adhabu Allah aw saa أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أشيك إن كنغا إذا الله يدعونا ما babu wanda zai yaye ma in kuma ya yaye maka babu wanda zai daura ma wannan ya tabbata karara a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an wanda yake cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance a bayan annabi wata rana sai ya ce ya gulamu inni uallimuka kalimat ya kai yaro ni zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfaz ihfazillaha tajidhu tujahak wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ya kai dan yaro ka kare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kare ka sannan ka kiyaye hurumin Allah subhanahu wata'ala za ka same shi gaba gare ka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan roƙo zaka yi roƙi Allah subhanahu wata'ala in kuma agaji zaka nema neme shi wurin Allah subhanahu wata'ala sannan ka sani duk mutane gaba ɗaya wai saboda wata falala da Allah subhanahu ta'ala ya baka a taru duk gaba ɗaya a ce mai yasa wane ya zama wane yaya za mu yi mu hana shi zama wane ya ce ba za su iya tsinana maka wani abu ko hana maka wani abu ba face abin da Allah subhanahu ta'ala ya nufe da shi a ƙarshen magana ya ce da shi rufi'atil aqlam wa jaffati kai a dai gaya maka an riga alƙaluman da suka rubuta abin da zai samu kowa a duniya an riga an ɗauke su sannan waɗannan takardu da aka yi rubutu sun riga sun bushe don haka abin da ka gansa a yadda ka gansa ko da kai baka so ba yadda ka gansa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin sai ya gansa to in ka gane wannan sai ka huta amma idan ka ce har kullum kai mai yasa wane ya zama wani dan mai yasa shi dinnan yake da ansuwa mai yasa komai sai a ce sai shi ni yanzu duk yadda za a yi sai an yi to za a yi ba yadda za a yi babu yadda za a yi amma kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shine zai faru ana da labarin wani mutum lokacin da al-Mustafa ke tsare aka je aka same shi aka ce kai saboda Allah irin wannan falala da Allah ya yi maka da kuma girma ba za ka yi wani abu ba a samu mutumin na a kuto da shi sai ce ka daina wannan magana aini ni ina raye babu yadda za a iya fito to kai ka mutu, Allah ya anshe ka kai kuma gashi shi yana waje shi sa karka cika baki kace ai mu muna nan ko kuma sai sama da ƙasa ba za ta haɗe ba sai dai kai a mutsin zuke ka to wannan tauhidin ne ya gari mutane su sani wallahi mala kai arzikinka rashin arzikinka tun kana cikin ciki Allah subhanahu wata'ala bai shawarci kowa bai baka sannan idan mu muna da hankali akwai abin da in ka gansa ka san al'amari ne na Allah to sai ka taimaka misali in har kai kana son ka taimaka in baka iyawa janye jikinka ka raba kanka da musiba domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hakaito man adali waliyan faqad adantuhu bil haqq duk mutumin da ya fito na fito da wanda Allah kuma ya nufe shi da wani abu Allah ya ce to ka gaya masa na ce shirin yaƙi da ni fa in lam taf'alu fadhanu bi harbin min Allah wa rasuli in har ba za ku yi ba to na muku isan ku yi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa mala'iku ma suna biye wal mala'ikatu ba'da zalika zahir to wa zai fara da Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika wa ma hiya illa dhikra sauro wannan Allah ya ga dama ya sanya ya shige cikin kanka ya zauna cikin kwakwalwa kana iya kara da duk duniyar nan ba za a samu wani likita da zai wani abu ba ba za a samu ba qul man yaklaukum bil laili wan nahari min ar-rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun tambaye su cikin dare wane ne ke kare kunnuwan ku da hanci saboda ai baka san da kake ba to in bacin garkuwa da kariya na Allah subhanahu wata'ala in ya so sai a wayi gari dukkan kyasai sun cika cikin kunnanka ko kuma kiyashi sun cike cikin hancin ka gaba daya amma ba a taba samu ba saboda kana baccin ma ana tsare da kai muna fahimta to in ko abin ya same ka babu inda zaka koma in ba wurin Allah ba subhanahu wata'ala wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun fayya ya farhabu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun duk abin da ya same ka koma wurin Allah subhanahu wataala wa in yamsaska Allahu bi darrin fala kashifa lahu illa hu wa in bi khairin idan kuma ya shafe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah subhanahu wataala mai iko ne akan ya san ya cuta ta same ka mai iko ne kuma ya baka alkhairi ko da mutane ba so ba shi ya tabbata a cikin sahih yana daga cikin addu'a da annabi yake yi bayan sallah du'aul ibada ba ta matsala ba yana cewa Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu abinda ka bada babu wanda zai hana wanda kuma ka ce baka badan ba babu wanda zai baya sannan ƙwazo ko kuma wadatar ma'abucin wadata ba ta amfani a wurinka ya kai Allah irin wannan in ka koma tarihi duk irin waɗannan abubuwa za ka gansu da yawa ɗauki misalin kamar abu talib yadda za ka gane abinda Allah ya so shi yake hukuntawa abu talib babu irin tsayuwa da jajircewa da bai yi ba akan kada wani abu na sharri ya isa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma inda son annabi ne wannan mutum da a ce sai musulunta saboda lokacin da yake harama yana gargara annabi ya tafi kansa ya tsaya alaihi salatu salam sannan abu jahal da shi da abu sufyan suna tsaye a kansa annabi na cewa da shi kulha ya am ashhad laka biha amam Allah faɗi wannan kalma zan maka shaida da ita gaban Allah subhanahu ta'ala abu jahal sai kalle shi ya ce a targabu an dini ajdadik zaka kyamaci addinin kakanninka karshe dai aya ta sauka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi kaga idan da Allah yana yin wani abu dan wani da sai ya shiri Abu Talib don son annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma Allah baya yin wani abu dan wani baya kuma barin wani abu dan wani to in ka gane wannan shikenan sai ka huta amma makirci da sisa kitifi gunzugulu. ba ka sama ba ka ƙasa ba arewa ba ba yamma ba ba kudu ba wai wane dan mai zai zama wane to kana wahalar da kanka ina fata muna fahimta wa huwa al-qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi Wannan aya tana nuna mana fauƙiyya na Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah yana sama. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ايوي irin waɗannan wanda suke nuna samaitan Allah subhanahu wataala sun zo da yawa a cikin alquran ya isa inni mutawaffika wa ka ilai zan anshiran kasan nan zan ɗaukake ka sama bar rafa'ahu Allah ilai ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u ta'ruju malaikatu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana wurin sa mala'iku suke hawa ina fata muna fahimta sannan kuma abinda yake dada tabbatar da haka din nan yana cewa yakafuna rabbahum min fawqihim mala'iku suna jin tsoron ubangijinsu daga sama wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata abin da yaso ina fata muna fahimta wata rana Abu Ja'far al-Hamdani yana hakaitowa cewa ya halarci majalisi na Imamul Haramai rahmatullahi alaihima Imamul Haramai yana kokarin kaude yana kokarin kora cewa Allah yana sama subhanahu wataala sai shi Abu Ja'far al-Hamdani yake cewa da shi ya kai imam ka bani ansar wannan cuta da take damun mu duk gaba ɗaya a cikin al'umma idan ka ce Allah subhanahu wataala baya sama yana ko ina yaya zaka fassara duk addu'a idan mutum zai yi ban taba ganin wanda ya kalli damansa ko hagu ba duk wanda zai daga hannunsa yana yake ɗagawa? idan ko kace a'a kamar yadda suke cewa ai wai sama ita ce aqiblatul abina da'awat ai wai saboda alƙibla ce ta addu'o'i wannan ka faɗi abin da ba wanda ya taɓa faɗin shi a cikin al'umma saboda ya tabbata a cikin sahih da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sautari yakan fuskanci alƙibla ne a lokacin da zai addu'a idan ka ce ah, to ai gashi yanzu misali ai ana ma sanya goshi a ƙasa kana nufin ka ce Allah yana wurin ne sai mu ce da kai baka kai ma baka fahimci yadda abu yake ba yanzu misali idan ka je fada basara ke kasa me shi akan kujeransa kai kana zama kan kujera ne ko ko shi kake bari kan kujera kai ka koma ƙasa shi kake bari kan kujera kai ka zauna a ƙasa me yasa shi yake sama kai kana ƙasa saboda ka yarda shi matsayinsa ya ɗaran manaka to ai haka bawa yake da Allah subhanahu wataala a lokacin da ka sanya goshinka a ƙasa kaman cewa kake ya Allah da samaitan ka da ɗaukakan ka ga bawan ka kaskantacce ƙarewan kaskanci ma ga goshi na a ƙasa to wa ce maka Allah yana ƙasa shi sa ake sa goshi a ƙasa ina fata muna fahimta sannan Abdullahi ibn Rawah Abdullahi ibn Rawaha Hassan ibn Sabit radiyallahu anhuma ya tabbata da waƙoƙi da yawa sun zo shahidtu bi idnillahi anna muhammadan rasulul ladhi fawqa samawati min ali a lokacin da Hassan ya faɗi wannan yace na shaida cewa annabin nan bawan mai sama ne wanda ke sama sai annabi ce ni ma na shaida hakan nan ba kai kaɗai ka shaida ba ashe da wani abu ne wanda yake ba haka yake ba da Allah yana ko ina ne misali da an samu irin waɗannan abubuwa mu ahlus sunna akan wannan mas'ala muna da dalilai kusan dubu ɗaya akan cewa Allah yana sama lokaci ne ba zai bamu ba da mun dinga bayani amma shi wanda ke ce maka Allah yana ko ina tambaye shi ka ce ya gaya maka aya ƙarar guda ɗaya cikin ayoyin nan dubu shida da ɗari biyu da ashirin da biyar tun daga fatiha zuwa nasi ya gaya maka ina ne Allah ya ce wa huwa fi kulli maka? ya gaya maka zalibi abin da zai ce maka misali wannan majazi ne to in muka koma kuma asalin magana al aslu fil kalam al haqiqa asalin magana haƙiƙani ne ake bi ba wai majazi ba sai in an samu karina wani dalili wanda zai zo ya tashi maganan daga hakikani misali ya mai da ita majazi to sai a ce wannan majazi ya ce amma matukar babu dalili to ba za mu anshi wannan magana ba sannan dalilin kuma daga annabi zai fito sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ake cewa karina shine dalili wanda mai magana zai riko da shi ya nuna cewa wannan magana ba ita ce nake nufi ba wani abu nake nufi misali misali kamar ka ce giwa ta shigo gari kaga wannan magana ce tahtamilul amrai yana iya ɗaukan haƙiƙa, yana iya ɗaukan majazi ma'ana yana iya zama giwacce da gaske wacce ka sani mai ainihin loba da kuma ainihin haƙora da sauransu yannan kuma yana iya ɗaukan abin da ba giwan ba to amma idan ina so in tabbatar maka da nufina sai in kawo dalili wanda zai sa in nuna cewa wannan giwar giwacce ta gaske ko kuma a'a ba giwa bace ta gaske na ce giwa ta shigo gari sai na ce kowa na faɗi ku zo ku ga gwamnan jihar Sokoto giwa ce da gaske ko ba giwar bace ana fahimta jama'a da na ce giwa ta shigo gari kowa na faɗi ku zo ku ga gwamnan jihar Sokoto yanzu wannan giwar mutane ce ko ko giwar nabobi ne ta mutane ce ashe ba giwancin nake nufi ba to in kai ba ka da irin wannan dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wanda zai kare wannan muradi ka daina bauɗe bauɗe ka zo ka bi aqida ta ahlus sunna shikenan ka hutar da kanka sannan ka hutar da mutane Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mai dole mai tirsasawa akan bayinsa afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un dole wanda Allah shine mai dole akan bayi kaga daga cikin dole tirsasa bayi baka taba samun wani mutum duk tsananin iliminsa ba duk tsananin sarautarsa duk tsananin dukiyarsa ya ce shi ya yi fishi zai daina numfashi ka taba ganinsa? saboda shi yana ƙarƙashin ikon Allah ne ko ya so ko ya ki kafirai ma suna karkashin ikon Allah ne ko sun so ko sun ki ka nuna mani wani mutum ɗaya wanda za ka ce saboda malintarsa misali ko kuma saboda kwarjininsa ko dukiyarsa ya ce ya daina yin bayan gida akwai sa ƙarƙashin iko ne na Allah shine Allah mai dole mai tirsasa kowa da kowa sannan yana daga cikin kirari da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallazi tafarrada bil izzi wal baqa wa qahara ibadahu bil maut wal fana Allah shine yake banta ya kadaitu da tirsasawa da kuma dawama da ni da kai ko ko ba jima ko ba daɗe wata ran za a waye gari naɗe mu za a yi a kai mu bayan gari wa ke so cikin mu ya mutu wane ne ke so cikin mu ya mutu amma kaga saboda an riga an sanya riga ce kowa sai ya sata sannan ruwa ne wanda kowa sai ya ɗanɗane sa to wannan shine dole sashi na Allah subhanahu ta'ala ko da kana so ko baka so ka taba ganin wani mutum wanda zai ce wai shi ya daina bacci saboda tsananin iliminsa ko tsananin sarauta ko kuɗinsa babu shi dole ko me kake yi dole kai innan karkashin ikon Allah kake ko kana so ko kana shine wa ma'ana wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir Allah subhanahu ta'ala shine mai hikma sannan mai ba ku labari akan abin da kuka aikata a boye in an ce khabir masanin abin da yake a boye abin da zaka je ka kadaita da kanka ka aikata Allah subhanahu ta'ala zai baka labari is'al bihi khabira ka tambayi wanda zai baka labari shi yasa ashe kenan koda ka kadaita koda kana cikin mutane ya zanto aikin da zaka yi yana da alaka da abin da Allah subhanahu Ta'ala yake so kuma ya yadda kuma ya yi umarni da shi amma duk abin da kake cikinsa idan lokaci ya yi Allah subhanahu Ta'ala zai baka labari qul ayyu shay qul ayyu shay'in akdar shahada qul shahidu bayni wa bainakum wa uhiya ilayya hada يشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون an samu daga Abdullahi Ɗan Abbas radiyallahu anhuma wannan aya ta sauka a lokacin da mushrikan Qurayshawa suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce kai dai kana ikirarin annabta ne kawai kai innan nan kana ikirarin annabta ne saboda yahudawa da kiristoci waɗanda suke da littafi sun ce ba san da ka ba shin kana da wanda zai kare ka ya tabbatar da cewa kai annabi ne shine sai ayan nan ta sauka to galibi zaka ga har kullun irin waɗannan mutane abubuwan da ke faruwa sukan zo su yi challenging annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don me kaza mai yasa ba a yi kaza ba yaya za a yi kaza akwai wani mutum wanda ake kiransa abu rukana abu rukana nan shahararren ɗan damba ne kamar yadda ka san a wancan zamani abin da ake cewa shago ka san an ce shago karewar damba kenan yana ji da dambe sai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk garin makka duk garin makka babu dan dambe irin abu rukayan sai ya ce da shi ni zan musulunta amma da sharaɗi sai ka nuna mani aya ayar da zaka nuna min ba wani abu zaka fito min da shi ba ba kuma wani abu zaka saukan min ba duk annabin Allah Allah yakan bashi karfin da ba irin na mutane ba sannan yakan bashi kariya da tsaro da garkuwa ba irin na kowa ba a don haka in har kai annabi ne da gaske so nake ka zo mu yi kokowa mu gani in ka ka da ni to shikenan ni kuma na musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda eh, Muhammad bin Ishaq ya kawo rahmatullahi alai suna budawa annabi sai kifa shi yadda kasan zaka dauki koko ka ajiye sai ya da shi kai ban shirya ba bari in sake damara ya yi kirari ya yi kirari ya tsuma ya tsuma sai sake ɗaukansa ya juya ya ce to bari in sake baka na ƙarshe wanda in kai na tabbatar da kai annabin Allah ne aka sake buɗawa sai ya zama na kariya kadawa ta uku ta fi ta ɗaya da ta bi sauki sai ce to wannan al'amari na kaɗin nan annabi ne da gaske to da'iman zaka irin waɗannan abubuwa ya fici tsunguli duk haka haka suke zuwa su yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ba zan yi imani ba sai ka nuna mani wani abu irin wannan ya faru da wani mutum kamar yadda ainihin qadir iyad ya kawo ya zo wurin annabi sallallahu alaihi cewa da shi ni zan musulunta amma ka nuna mani wani abu na aya wanda zan gamsu annabi ce to kai ka yi bayani da bakinka tun da kai ka kawo kanka ba ni na kira ka ba me kake so a maka shikenan bishiya na tsaye ce ka kira wancan bishiya ce ka je ka ce da ita ni Muhammadu na ce ta zo ta sallah kafin ya kulla baki ta cisgo hakan nan tana biye da shi ya rude ya ce ka ce da ita ta koma ya ce kai ka ce na ce ta koma sannan sai ta koma ce to lalle kai al'amarin ka ba abin nan ba na musulun ta na da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kai manzo Allah to shine suka zo menene kake da shi wanda zai maka shaida Kul ayyu shay'in akbaru shahada annabi tambaye su menene mafi girman shaida menene mafi girman shaida Kul kace da su Allahu Allah shahidun baini wa bainakum shine wanda zai shaida tsakanina da ku cewa ni dinnan manzo ne na Allah da gaske kuma ku dinnan na isan muku da sakon Allah amma kun bijire kun ce ba za ku yi imani ba wannan ya faru da suhail ibn am radiyallahu anhu lokacin sulhul hudaybiyya duk abin dama galibi mafitansa ko mabugansa hasada ce don me wane ya zama wani? wanan guda nawa yake yaushe ya taso don maganan kenan amma sun manta cewa faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun ai na zaunu gabanin ku na zaunu shekaru da yawa in har abin da nake ikirari ba gaskiya bane ku ba ku hankalta to duk abubuwan kenan annabi sallallahu ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadu rasulullah wannan shine abinda muhammad manzon Allah yayi sulhu sai su haidu ya ce yaya yaya za ka hufintar da hankalinmu kamar da mu yara mu ba yara ba kamar da mu mahaukata bayan kuma da hankalin mu idan da mun san kai annabin Allah ne na gaske alama qatalnak akan me zamu yaƙe ka share sunanka ka rubuta mana sunanka da na babanka sai aya ta sauka Muhammadun Rasulullah ko da dai ku kun ƙi annabcinsa to annabi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake gaya musu anan kulillahu shahidun baini wa bainakum kace Allah shine mai shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi mani wahayin wannan alqur'ani li undirakum bihi domin in gargade ku da shi alqur'anin wa man balag da kuma wanda alqur'anin ya isa zuwa gare shi akwai maf'ulun bihi anan mahzuf bi ma'ana li unzirakum bihi wa man balagahu alquran da kuma wanda alqur'anin ya ishe sa ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai hadisin abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar mani ko da da aya ce guda daya wa hadisu an bani isra'ila wala haraj sannan ku bada labarin irin abubuwan da suka wakana ainihin a zamanin Isra'ilawa amma ku sani man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nawa? don mutumin da ya kage ƙarya ya jingina ta zuwa gare ni to ya tattali makomansa a cikin wuta shi yasa kamar yadda aya Allah yake cewa a can subhanahu ta'ala liyundira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafirin sannan yana cewa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا القرآن يازو يأيوا مؤمني بشارة سننكما يقرقدي كافري دقا بلن كوما واسكن كافرش أنسامو دقا ربيع بن أنس رضي الله عنه yana cewa haqqa ala man an sallam an yad'uwa kama da'a wa an yundira kama andar ya zama haƙƙi ne akan duk mutumin da ya bi annabi alaihi salatu wasalam ya kira mutane kamar yadda annabin ya kira mutane sannan ya gargaɗi mutane kamar yadda shi annabin ya gargaɗi mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga irin wannan kuma a yau zaka samu muna da nuqsani a ciki da yawa mu ne ya kamata a ce mu kira mutane falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyundiru qaumahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun amma sai aka koma wai mu ake kira wai mu ne ake son a jirkitar da mu bayan mu muke da asali mu ne muke da addini dauki misali aljanu a lokacin da suka ji maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani ba su rike abin tsakaninsu ba su ma sai suka koma suna yada wannan da'awa cikin ƴan uwansu aljanu wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran فلما حضروه قالوا ansitu, فلما قضي wallau ila قومهم mundirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به كذا الجنو aljanu sun ɗauki alƙur'ani suna zuwa suna kiran mutane to mu yau ina muke game da da'awa ina muka kwana ina aka ban mu game da da'awa shi sa dole ne jama'a wannan aya tana nuna mana akan ya zama duk abin da ka sani matukar kana da hujja akan sanin sa to ka isan da wanda shi bai sani ba a innakum latashhaduna anna Ali alihatan ukhra annabi ka tambaye mutanen nan wai shin ku za ku shaida tare da Allah akwai wani Allah daban koma bayan Allah subhanahu wata'ala قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا fa in shahidu fala tashhad ma'ahum in za su shaida to annabi kai kakkai wannan shaida tare da su dan law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata za ku iya shaida cewa tare da Allah akwai wani Allah subhanahu wata'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtagaw ila dhil arshi sabila subhanahu wata'ala amma yaquluna uluwan kabira inda a ce akwai wani Allah kamar yadda suke kirari a cikin sama koma bayan Allah subhanahu wataala to da sun samu kafa zuwa abin nasararin sararin samaniya amma saboda babu Allah sai Allah subhanahu wata'ala don haka dole ne a tsaya akan haka ga duk mutumin da yake so ya gama lafiya qul la ashhad annabi kace da su bazan ce da haka ba qul kace da su inna ma huwa ilahun wahid kawai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne kuma kadaitacce yake wa inna ni bari bari'un mimma tushrikun lallai kuma ni barrantacce ne daga abin da kuke tarayya Allah da shi a cikin bauta subhanahu wa ta'ala alladhina atainahumul kitab alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana. أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب أتنيتي يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وأن مكبي وللتافي يعرفونه سنة سننسا wasu malamai suka ce domirin yana komawa ne zuwa ga littafi bi ma'ana allazina atainahumul kitaba waɗannan da muka baiwa littafi yahudawa da nasara ya'rifuna alkitaba suna sanin littafin gaskiyar sani inji wasu malaman tafsiri wasu kuma suka ce a'a wannan magana tana komawa ne domirin tana yana komawa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam allazina atainahumul kitaba waɗanda muka baiwa littafi daga cikin yahudawa da nasara ya'rifunahu suna sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu an samu da sanad layyin an tambayi Abdullahi ibn Salam radiyallahu an aka ce ka san annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na san sa wa ma'rifatihi lahu ashaddu min ma'rifati libni sani na ga annabi yafi irin yadda na san dana domin shi ɗana yana girma yana canzawa ne amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda aka ba da siffansa haka za ka same sa alaihi salatu wasalam A shekinan kaga waɗanda aka baiwa littafi daga cikin yahudawa da nasara sun san cewa annabi alaihi salatu wasalam gaskiya ne وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين wannan magana tana cikin Bible sun san da ita amma saboda wasu bukatu da muradu kawai dai dan a samu wasu abubuwa shi yasa ake ainihin in gaskiya na gaya muku na ji daga wanda nake aminta daga zancensa yana cewa akwai wani fasto da yake gaya ma wani abokinsa idan ya ga cocinsa ya yi ruma-ruma sai ya je ta karatun yasin sai shi wancan yake cewa da shi to da ka gane gaskiya ka musulunta mana ce eh lokaci ne muke jira amma dai muna dan samun abubuwa ne da muke tallafawa kanmu da shi dama ai magana ke ai ya ayyuhallazina amanu إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وأن رأى القيامة زاي وأن الله من سعيد sun tara mutane dukiya suke nema yasa zaka ga wai har ma akan tafi indiya domin sake karo karfi ya zanto mutane duk sanda ya cara mutane za su taru to sun san cewa annabi alaihi salatu wasallam gaskiya ne akwai mutumin da yake rubutawa daga cikin fastoci wanda ya musulunta yana bayani a wani kasar yana cewa a lokacin duk jihohin arewacin nan gaba daya su reverend nan su uku ne gaba daya yana maka 1950 kenan magana 1950 take maka magana lokacin duk jihohin nan na arewa su rabaran su uku ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da shari'a tukuki ya dame sa cikin ransa sai ya je wurin wani rabaran din na biyunsa sai yake cewa da shi to wai duk cikin bible din nan aina ne aka rubuta kalman bible saboda cikin alkur'ani gashi wurare da yawa zaka ga akwai inda aka kira qur'ani wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mawqis wa nazzalnahu tanzila mu a ina ne aka rubuta bible sai ce me yasa ne ka sai ce a ah, ni ina son gane abin ne saboda ba za mu ta jan mutane ba haka kamar raƙuma man dabaibaye su da linzami da aka ala kawai jansu muke zuwa ga wani wuri wanda ba mu san mu ma kanmu inda zamu kai sun ba kaga dole mu samu abin da zamu raka ta wanda yake in wani ya bijiro da tambaya mu ce ga yadda abun yake yace to fa daga nan tambaya kawai sai cibi ya zama kari shikenan muka rabu shi yana uwaka ne ina ubanka saboda babu hujjan da zai bani wacce zai kare kanshi da ita sai na gane abin kawai dai mala wane ya ji daga wane ne wane shi ma ya anso daga wane ma'ana kame kame ina fata muna fahimta a don haka sun san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne amma ba komai yasa suke bijirewa ba face ɗayan abu biyu ko dai saboda neman duniya ko kuma a'a saboda neman kujera ko kuma a'a saboda ƙin musuluncin da kuma adawa da shi Allah ya mana tsayi wa man azlamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون to duk mutumin da zaka same shi da ƙarya da faɗin ƙarya da kuma mu'amala da ƙarya baya fita cikin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala zai ambato ƙaryan nan zai yi amfani da ita ko dai wurin ɓadda mutane faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghairi ilm inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin ko ko a'a ya zama na cewa zai yi amfani da ƙaryan nan domin cimma wani buri nasa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al-mujrimun ko kuma a'a zai yi amfani da ƙaryar wurin mai da dama hagu ko kuma ya mai da hagu dama faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yazdifuna an ayatina su al'azabi bima kanu yazdifun ko kuma a'a zai yi amfani da wannan ƙarya domin kin gaskiya duk baya wuce wannan ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين can kuma in ka koma ko kuma a'a shi ma saboda neman shuhura da neman girma da kujera zai sa zai dinga amfani da kareyaki ya hada nan ya hada can ya kawo nan ya kawo nan wa man azlaw mimman ittara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzala allah dama baya wuce haka ni ma ai in annabi ne wannan shine ya kai musailima bunu abin habib cikin halaka yana can cikin wuta Allah ya mana tsari saboda a lokacin da ya zo da mutanensa banu hanifa duk suka musulunta shi ma a karan farko ya musulunta ya ga yadda abubuwa suke wurin annabi alaihi salatu wasalam sai ya ji kaikayi a cikin ransa a inda wannan ne yake ake kowa na zuwa ya bada kansa to ai nima wani abu ne wanda zan iya in buɗe da'awar mana kawai in fanɗare in ja bata nima in ce annabi ne ba shikenan ba kawai na samu goya ba abin da ya faru kenan kuma gashi an kashe sa sakamakon ridda da ya kuma yana can cikin wutan Allah subhanahu wa shi yasa Allah yake cewa wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada duk abinda zaka yi yi kokari ka raba kan da ƙarya ba ma wai cikin mu'amala ba a'a ƙaryar ma da za a ce wai har ta girmama za ka ɗauke ta ka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'amari ne mai girma ɗauki Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an Abdullahi ibn Mas'ud wanda annabi ke kiransa ibn Ummi Ab radiyallahu an wanda ya yabe sa yake cewa man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqrahu ala lisan ibn Ummi Ab wanda ke son ya karanci Qur'ani madarasa kamar yadda ya sauka ya tafi wurin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya karanta sa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an ya kasance ba a yi masa iso idan zai shiga gidan Annabi alaihi salatu wasalam in Annabi ya ajiye ta kalma shi yake ɗauka in wani abu ne na alola yake nema shi zai basa yana bin sa kamar yadda inuwa take bin jikin mutum haka yake bin Annabi alaihi salatu wasalam amma abin da nake so nuna abu daya a lokacin da ya zo wata rana yana rike da sanda zai ce annabi ya ce aka ga jikinsa na rawa yana ta makyarkyata kamar cuta ta kama shi ko kuma ya shiga cikin ruwan sanyi zufa ya rufe sa bayan ya gama sai aka tambaye shi yabna ummi ab mai ya same ka muka ga jikinka na rawa ka ta ki tsayuwa yace ba komai yake bani tsoro ba saboda gudun kada in canza lafazi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto ba shi ya faɗa ba kaga duk wannan fa lazimta da yake biye da annabi sau da kafa alaihi salatu wassalam an faɗa da shi ya ji an yi da shi an aiwatar ya saurara amma kuma gashi zai hakaito abin da ya jin kuma jikinsa na rawa to ina ga mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingira zuwa ga irin kamar su nadr ibn al-harith irin su walid ibn al-mughira irin su musailima wanda shi ma yake cewa an masa wahayi wai an saukan masa da alqur'ani wai alfilu malfilu wa ma adraka malfilu khurtumun tawilun wa darabun qasid wai shi nashi qur'ani kenan wai giwa mai ya sanar da kai abin da ake cewa giwa wai wata dabba ce mai babban jiki da garin jiki da tsawon hanci da kuma dan gajeren bindi wai shi nashi qur'ani kenan wani zubin kuma kaji ya ce wai tu khubza masu kwaba kulli in sun kulla fal ajinati ajina masu dama shi su game in sun gama kaga la'anatullahi alai Allah ya ce wa man azlamu wane ne yafi girman zalunci mimman iftara ala Allah kadiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin wane ne fi girman zalunci fiye da mutumin da zai ƙirƙiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala aw kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaƙƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin Allah nan mu'jiza ce ta annabi ko ko a'a alqur'ani ne ko ko a'a wani abu ne wanda aka saukar babu wanda yake wannan girman zalunci innahu yadda al'amarin yake wannan ana kiran shi damiru sha'an shi wannan damirin na innahu la yuflihu zalimun lallai azzalimai ba su tsira ba a nan duniya ba kuma ba a lahira ba duk yadda azzalimi zai yi in ma ka ga wani al'amari kamar ya haskaka a wurinsa to na ɗan lokaci ne kaɗan domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء duk yadda ga azzalimi yana kaiwa yana juyawa to dan lokaci ne kaɗan, Allah subhanahu wataala ya basa sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha la yumli zalim, lallai Allah yana yi wa azzalimi talala hatta idza akhadahu falan yuflit har dai idan ya kama shi to ba zai tsira ba annabi ce iqra'u in shi'tum ku karanta idan kun so wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid a don haka yan uwa duk abin da za mu yi mu yi mu raba kanmu da ƙarya sannan mu raba kanmu da zalunci zaluncin nan zaluntan kai ne da sabon Allah subhanahu ta'ala ko ko a'a zaluntan bayin Allah ne na danne musu haƙoƙinsu ko ko a'a bare a ce uwa uba shine shirka ka je kana hada Allah da wani wurin bauta muna fata Allah subhanahu ta'ala ya mana tsari za mu dasa aya na insha Allah an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ce assalamu alaikum malam game da zuwan mata sallar tahajjud ko qiyamul lail ko Tarawi, ina son cikakken bayani wannan babu laifi ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana ku yangun Allah zuwa masallatayya na Allah subhanahu wa ta'ala sannan bai tantance ba bai ware ba cewa nafila ne ko kuwa a farilla bai ware ba don haka babu laifi ya halatta su je abu ne wanda yake yana da kyau a musulunci wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam yaya ake haddan alqur'ani kuma idan an yi yaya ake tsare shi kada ya zube to wannan tambaya abi ne bashin ta insha Allah caran da zamu rufe sai mu yi bayani mai tsawon Allah yadda insha Allah wanda ya ce assalamu alaikum ya ce malam wani babban kamfani sun kira ni two test na je na rubuta ina ta gaya wa 'yan uwana da abokan arziki da su taya na addu'a amma wasu sun ce min wai na daina gaya mutane malam a addinance me laifi na kuma me ya fi cancanta babu laifi umar wata rana zai tafi umar radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi la tansana min du'a'ika ya umar kar ka manta da mu cikin addu'a ka ya kai Umar kenan shi wancan da yake maka magana Wai yana je maka tsoron hassada ce irin ta mutane to akwai wani hadisi wanda yake da'ifi ne ana cewa ista'inu ala talab al-hawa'ij bil kitman fa innal umura tajri bil maqadir wai in zaka yi abu ka boye saboda al'amura suna tafiya ne kamar yadda aka shirya su daga Allah subhanahu wataala to yadda abu yake ko dai ka faɗa ko baka faɗa ba ba laifi ba ne wanda kake ganin mutum ne nagari ka ce don Allah malam ko kuma wani ka sa ni cikin addu'a ina da wata bukata wurin Allah subhanahu ta'ala wannan babu laifi a cikin sa shi mutum bai isa ya maka abin da yi maka ba sannan kuma bai isa ya kwace abin da aka baka ba wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam tambaya ta anan ita ce wai shin malam lallai ne sai an sauke alqur'ani a sallar tahajjud a watan ramadan ko kuwa a'a saboda wani karatun yana yin wani karatun ana yin sauri da yawa har ma wani lokacin baka gane me shi limamin yake karantawa saboda saurin da ake mu kuma kwadayin lada muke yi ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam shekarar da zai rasu a wannan ramadan din ya sauke alkur'ani sau biyu kaga da wannan inda hali babu laifi a ce a sauke qur'ani matukar ana iyawa amma kuma da sanin abin da ake fada don afala ya tadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha duk karatun da ba za a yi tadabburi a san me ake ba to barinsa shine ya fi don maimakon a zo a yi gyara kuma sai zama da an yi banna wallahu a'ala sai tambayar shi na biyu ce malam akwai wani alama ne da ake gane daren lailatul qadar ya tabbata a cikin hadisi gari yakan nutsa yakan yi shiru sannan kuma wato ni'ima takan sauka kamar yadda hadisi ya nuna ni'ima takan sauka gari yakan nutsa sannan kila wani zubin ma ruwa na iya sauka to waɗannan su ne alamomi waɗanda ake iya gane cewa daren nan kaman an yi gaman katar da lailatul qadr wallahu wannan ta ce assalamu alaikum tana barin du'a'i malam akan Allah ya ba su mazaje na gari tambayanta a nan na kasance ina aikin asibiti sai yar uwata ta zo guri na akan in taimake ta ta je wani ya yaudare ta har ya ta samu ciki da shi na yi amfani da magungunan da na sani bai fita ba a ƙarshe muka je aka cire ba tare da wani ya sani ba tambaya na anan malam menene hukunci na akan wannan aikin da na yi don yanzu gaskiya ina cikin damuwa ina cikin nadama akan wannan abin da na aikata da kuma kudin da na yi amfani da shi wurin cira cikin nan to na farko dai da ke da irin ki Allah ya baku mazaje na gari waɗanda yake za su ku wanda za ku aura sannan abu na biyu kin kashe rai sai ki koma ki je ki ta istighfari saboda wata mata irin wannan ta zo a lokacin annabi alaihi salatu wasalam ta ce da shi ta yi shege ma'ana ciki kenan ya ce to ki je ki haife bai ce a je a kashe shi ba da aka je aka haife sai ta dawo ta ce an haife shi to ki ki raine shi bayan ta raine shi ce ki je ki yaye shi bayan ta yaye shi sannan yayi umurni sai aka jefe ta kaga bai ce aje a kashe ba sannan kuma da wannan za mu fahimci idan da su mata suna da hankali in bacin kashi casa'in da tara da ɗigo ƙwaƙwalensu irin na kifi ne kifi kasan shi ne za ka sanya mashi ainihin fada ka farauce shi ya kubce da kyar amma kuma in ya sake ganin ta nan ba zai hana ya dawo ba to yanzu gashi shi wancan ya miki ciki yana so ya tozarta ki amma kuma ke kin shiga damuwa shi sa ake cewa iskanci a cikin ɗa namiji ado ne ke ko a cikin iya shi bala'i ne kin zo kina kusun kusun saboda duk inda ya zauna zai iya cewa ya miki ciki ke kuma baki isa ki ce ya miki cikin ba kuma duk sanda mutum yayi wa mace ciki ba wai abin yakan takaita tsakanin su da shi ba ko da shi ya tsaya aka da cikin wallahi sai ya yada su ke ce kike ganin kawai wake kamula kawai wake na yawo amma shi yana nuna tallata ki kuma muna addu'a muna sake jaddadawa da girman azumin da ke bakin mu duk wanda sana'an shi ne zina to Allah ya sa ya tuba ya daina kuma Allah ya anshi tubarsa to amma kuma ƴaƴayen da ya bata shi ma Allah ya hada shi da wasu wanda za su lalata ƴaƴayen shi da wannan addu'a dole mu ci gaba da yanta kowa yi wannan addu'a da wannan girman azumi da ke bakin mu duk mutumin da aikin shi ne to muna masa addu'a Allah ya taimake shi ya daina ya natsu ya daina kuma Allah ya anshi tubarsa amma wancan dameji da yayi duk ƴaƴan da zai haifa Allah ka gama shi da waɗanda za su lalata su inda daɗi shi ma sai ya ji in ko ba daɗi to ya kama ya daina wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum malam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin itikafi mutum zai iya yin itikafi na kwana ɗaya ko sama da haka to itikafi kamar yadda hadisi ya nuna ana shigan shi ne bayan alfijir kamar yadda imamu shafi'i ya ce rahmatullahi alaihi amma imamu malik ya ce ana shigan shi ne bayan faduwar rana sannan kuma dole a niyya in za a shiga itikafi sannan sharaɗinsa ya zamana akwai azumi a bakin mutum sannan kuma ya zamana a cikin masallaci ne na juma'a za a yi itikafin nan to abinda ake so mutum ya yi in ya shiga malamai sun saba ibn wahab da imamu sauri rahmatullahi alaihim suka ce duk wani abu wanda yake bauta ne dangin karatun qur'ani zikiri da sallah da muraja'a na littattafan ilimi suka ce wannan ya halatta mutum yana iya yi amma su imam malik da sauransu rahmatullahi alaihi suka ce a ba wani abu da za ka yi face kai sallah kai zikiri sannan kuma karatun alqur'ani to amma zance mafi rinjaye shine duk abin da yake ya shafi wato ainihin bauta kana iya karantarwa misali kana iya muzakaran ilimi sannan kai sallah kai zikiri sannan kuma duk abubuwa dai wannan kana iya yin sannan itikafin nan ba a fita an shiga kamar ɗariƙa ce misali ba a fita muna fahimta duk sanda mutum ya fita itikafinsa ya warware sannan kuma akwai abubuwa waɗanda sukan iya ɓata itikafin misali kamar akwai al'ada ga mace in al'ada ta zo mata itikafi ya warware sannan mubashara mutum ya je wa iyalinsa in haka ya faru itikafi ya warware amma sun saba kan janaba in mutum ya yi janaba ta hanyar mafarki wannan na warware itikafi ko bai warwarewa zance mafi inganci shine baya warware itikafi sai dai ya wanka ya ci gaba da zaman sa sannan a itikafin ana fita ne imam malik ya ce ana fita ne ranar idi in ka fita ranar idi babu laifi amma imam shafi'i rahmatullahi yake cewa dole sai rana ta faɗi sannan zaka fita ma'ana in ka je idi ka dawo to ba za fita ba sai rana ta fadi abin da ya kawo sabanin nan kuwa shine shin wannan dare daren wannan rana ne ko na gobe ne to ayyan ma kana dai in ma ka fita din bayan an dawo idi to wannan babu laifi ya halatta sannan karancinsa malamai sun saba hawa yau yana da karanci ko ko bai da karanci sun dai ittifaki ba sai lallai sai cikin ramadan ba a cikin kowane wata kowane wata daga cikin watannin islama kana iya yin itikafin nan amma da sharaɗin ya kasance a cikin masallaci na juma'a sannan ya kasance akwai azumi a bakin ka to shin yana da karanci imam malik ya ce sa kwana ɗaya da yini misalin kai kwana ɗaya da yini wasu malamai kuma suka ce kwanuka uku wasu kuma suka ce ba ma shi da karanci kawai duk abin da ya samu kawai kaje kai wallahu a'lam bauta ce kake nema kuma dacewa ne kake nema wannan shine abin da ya shafi a game da abin da ya shafi itikafi a kurkuce kuma a takaici wallahu a'lam ya ce na kasance ina yin azkar da carbi musamman idan azkar ɗin ya kai ɗari domin kada na rikice malam menene hukuncin yin haka to akwai hadisai guda uku da suka zo akan carbi biyu da'ifai ne ɗaya kuma maudu'i ne amma akwai wasu daga cikin malamai wanda suke rangwanta amfani da carbi idan mutum ya samu ainihin kansa a irin halin da kake ciki ma'ana na rikirkicewa ba zai iya lissafin abu ba sai dai ya dinga kirgawa to akwai cikin malamai waɗanda suka yi rango mai kan haka amma zance shine in har ba rikicewa za ka yi ba to bai dace ka yi amfani da shi ba wallahu a'lam wannan yace assalamu alaikum malam don Allah menene bambancin tsakanin ikhwan da ahlus sunna shin sun saba a fahimta ne ko kuma a aqida ne domin malam ya zauna a misra don haka zai iya bambance mana aya da tsakuwa to su ikhwanul muslimin kowa nasu ne da wannan da wancan da wancan duk tafiya ɗaya ake amma su ahlus sunna ka san shi mahaifi na aishi ya haife ni kai ma naka shi ne naka an fahimta wannan ne abin da yake bambanta ikhwan da kuma ahalus sunna ban san ko an fahimci an san ba wallahu a wannan shi assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya malam yi magana akan wani sanata da ya jagoranci tawagar malamai zuwa wajen shugaban ƙasar Najeriya tare da yin tare da yin suka a gare shi amma sai muka jiyo wannan sanata ya je ya kara kansa wurin dr ahmad mahmud abubakar gumi tare da hujjoji da ya bayyana a jaridar sunday trust ranar 28 ga watan bakwai shekara ta 2013 yana da mahimmanci malam ya duba kokarinsa akan addinin musulunci da yadda ya dara ma sauran 'yan siyasa wato kun san jaridar da ta buga daily trust ne ta buga wannan magana to sannan combination din da aka ambato cikin tafiya wani abu ne wanda yake kai ba sai an rantse ba to shine sai muka yi shagube bayan na yi wannan sai wasu bayan Allah suka same ni a gida har da clip din da aka yi ranar a Sultan Bello suka ce mani ga abin da ya faru sannan kuma wannan jarida da shi ya kare kansa din kuma har wayo aka sake kawo mai ita to dama yana daga cikin buri na in Allah ya taimaka shedan bai mantar da ni baran zan yi bayanin cewa wato yadda jarida suka kawo caption din ba haka yake ba shi ga abin da ya kai shi kuma ga abin da suka je suka yi wallahu a'lam to sai cikin masallaci a gurguje na hukuncin waɗanda suke zaune su uku amma ba su magana to waɗannan ayyukansu yana tsaye ya tabbata a cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya ce don ranar alhamis da litinin ana ɗaukaka ayyuka kowa za a kai aikin shi sama sai dai mutane waɗanda yake tsakaninsu da 'yan uwansu akwai ƙiyayya su akan ce a bar ayyukansu har sai sun daidaita sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce la yahillu li muslimin an ya yahjura akahu fawqa thalath yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha bai kyautu ga musulmi ba a ce suna haduwa suna gaba sama da kwana uku wannan ya ga wannan wannan ya ga wancan ya kau da kai to mafi alkhairi a cikinsu wanda ya fari wani da sallam ka gane na'am na'am ba mu jin ka sosai idan aka gama sallah ta farilla na'am ya tabbata a cikin tambayan da yake yi menene hukuncin mutumin da za a idar da sallan farilla kafin ya ɗauki wani lokaci ya tasbihi kawai sai tashi nafila wannan bid'a ce don ya tabbata a cikin muslim hadisin muawiya in shaidan bai mantar da ni ba ya ga wani mutum ya yi haka ya ce da shi wannan ba karantarwa ba ne ta annabi alaihi salatu wasalam ana so idan aka idar da farilla ya zanto an samu ka fita daga cikin farillan ko dai da aska ko kuma da magana ka yi magana tsakaninka da wasu ya zanto ka fita sannan alaba shi ka zo ka yi nafila ba wai on the spot da an idar da farillan ka tashi ka yi nafila ba wannan bid'a ce bai halatta ba

wanda na na na na na

ya ce tasbihin nan kun ga ai 33 33 33 ne ko zai ba mu nawa kenan 99 adadin sunayen Allah na ɗarin shine a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce to na farko akan kawo 33 na tsakiya sai a kawo 34 na karshe talatin da uku to kai in ka tashi baka tantancewa don ba kowa ya san wannan ilimin ba ma sai shi ko da dai bacin mun ganka na sai mu tsammanin ko duk ayarin kakannin mu kake kai ma <laughs> to sai ce to kai an ce a dinga yin casa'in da tara kullum ɗari kake yi mai aikin ka ka lalata aikin ka da wannan guda ɗaya da ka ƙara muna fahimta shine yake ba da shawara wanda yake da shi ko ya dai ya ko ya ƙona ko ya fasa والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك